A halin da ake ciki yanzu ana zargin mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da tamanin da bakwai sun kamu da cutar ta mashaƙo yayin da aka tabbatar da mutane dubu bakwai da ɗari biyu da biyu a ƙananan hukumomi ɗari da biyar daga jihohi goma sha takwas da ke faɗin ƙasar sun kamu da cutar inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗari huɗu da hamsin da uku a Najeriya. Kashi saba'in da uku cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar yara ne daga shekara ɗaya zuwa shekara goma sha hudu. Jihar Kano na daga cikin jihohin da cutar ta fi kamari. Sauran jihohin dai sun hada da Yobe, Katsina, Borno, Kaduna, Jigawa, Bauchi, Legas, babban birnin tarayya Abuja, Gombe, Oshun, Sokoto, Niger, Cross River, Enugu, Imo, Nasarawa da kuma jihar Zamfara. Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba ya ce hukumar su da sauran masu ruwa da tsaki a bangaren bangaren lafiya sun ɗauki dukkan matakan dakile yaduwar cutar inda tuni aka fara ba da rigakafin cutar a wasu jihohi. Muna aiki a kafada kafada da wannan cibiya da muke kira NCDC da sauran ah, hukumomin lafiya sannan kuma da sauran ah, ma'aikata ƙungiyoyin agaji da ake WHO da kuma ah, wata ƙungiyar ita ma ta UNICEF a cikin ayyukan da muke yi har da rigakafi. Yanzu ma duk shirye-shiryen ana can ana yi a jihohi kamar a guda bakwai sun hada da jihar Bauchi, jihar Yobe, jihar a borno katsina akwai kano a sannan kuma akwai jigawa da kaduna saboda haka zuwa ladi kamar kano a za su ga irin wa'annan masu sa ido din sun zo don a tabbatar da cewa an ba yara wanda yake kashi biyu ne daga kafin to wannan shine matakin da muka dauka kuma su ma sauran ba wai dan mun zaɓi bakwai din bane a'a saboda cutar wato tafi kamari shi sa muke son mu dakile ta sannan kuma su kuma sauran ma dai muna yin duk abin da ya kamata mu musu kamar na faɗakarwa da kuma duk matakan da za a iya dauka kuma duk lokacin da ita wannan allura ta zo a su din ma za samu. A nasa bangaren Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja ya ce cutar ta mashako na farawa ne da mura da zazzabi ya kuma jaddada hatsarin cutar tare da ba da shawara don ɗaukar matakan kariya. Mashaƙo wata cuta ce da ke yaɗuwa cikin al'umma yakan shafi wurin makogwaro da baki da wurin numfashi, ƙwaƙwalwa, zuciya yakan iya shafar koda. A cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa. Yawanci tana farawa ne da kamar ɗan mura haka ɗan zazzabi da ciwon kai sai kuma tari. Tana da matuƙar saurin yaɗuwa. Duk lokacin da mutum ya ga yana da wani ɗan mura haka da tari yawanci al'ada mutane ba su ɗauka cuta ba ne saboda haka yana da kyau mutum ya ɗau ɗabi'ar cewar idan kana da irin wannan ɗan zazzabi yan mura to ka ɗan ɗau matakan karka yaɗa shi cikin al'umma saboda baka san abin da zaka iya yaɗawa ba hakan dai ya biyo bayan yaƙi da najeriya ke yi ne da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro zazzabin lasa da kuma kwalara da sauransu hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya